hin kante adun ba sura fo barmen baaluno nga yik ka di chu eh, alhamdu chu ko sura kul la sura di yar nga na uku ha nga jinga di abori di dere fo guna kuna aljawab eh, kalba tuta se dare fo si a jinga di kuna talisi ba daga ban ci dir nga yi bongo bo ma sura guri fo za ka hin ka kurjinga alhamdu non dena ba ma yi ti ke ka in hin ka sura guda fato ce hin ka alhamdu banna bida hin ka alhamdu co ka sura di cu ni ye ka ya kara ka in kanta za ma alhamdu co ka sura su guda fa di cu talifa si zariya do to eh hal ho bor fo ko go ko ha janaba sen ni kuna ka ci masa in ga kerin ga bukuna pompi a gunu pompi ka gun di nga hin ka firi ka tan ka janaba ni ya te janaba no ga de himea Eh, ba i al sariya alfayo fiki alfa beriyo nciba ka taalisi maniya ho ka planzo kari isakuna nan jaraba niya taalisi yano ma pompi feri katan kanga kuru yeyani nan jaraba niya taalisi amma war ka bisa ka aisha na irkiyo yani ka ngadiyan debido ngano macci hay kanna zibiroyoɗi kan kan kam hin sasa kadu kal warata kifo fo kala bongo yeyani yam boori eni haɓole en wiboro saadi man kam me gumo kerow kam me dobuyukul toyi hino ka zummu mayi kam me obo mateya saadi ma hal dowru kanga kul yeyani de gadno borote dedeno de pompi dinon feeri katan ka dowru o i sakuna non wuro ni yade mace haika ka nan ni ya zannan bin ka jana banan goku hima o hay o hay o hay kirno aw himi ka bara gusul min min e, gusul masru da ya ka ilba duwa ka tuwa sai ni linoya to alfafo nga hayu kuna a bi ka a bara haika yala hima yala hima salam tare kuna sharia gono boro man bere ko koyo man bere koyo to wala bor man bere koyo tilasta wanda coyo eh sariya gono alheri non bannan la dum ko cene cer dan cinna tilasta a su tɛ bere di da bar le ka aga adini girma be ko la ko gana la kara bɛ kan gono anyanzi kuna mgona ba kwe kuna dum tingeno ka bongo na gono ŋan zaka se. taalisi ba chen chen ma tilasta tilastawa ma cudi te adim de pure karino de ma kari te na hikima. de furu no man furu kan tilastawa na cudi subam ka bɛ ka ngai bo sun ka be ka ngai ba bɛ kuna ni ya ban ngai ka bisa ba be kuru amma cɛ dɛ ni ya bare ma maksu ya dan na nai betere di ma dumbogo da ya haikar batutu akwai sai na talisin ngari kuna ba chen ne. to alfafin haka ce ina bai ka la ilaha illallah alfa yana fasar kace la buda bi haqqi illallah e eh, kai fasi kan ba ganan na cimi gana yi dima burhan fani an don na lahar fasi kwe yala la ilaha illallah ma na fo kan ciwo awo ma na fo ka bi so fasiri tonton ya de gonu ka a kan na la ilaha illallah ta ko be ka la kai fasi kan ganan na cin fasidir kwe ndelle non cin na ya mbine bo ma ka na azazanga mbine mu tayu zanga de dalle faron ko ya ci bine su tayu maana na kube de bine takabe ni gado duma gbeete mani dunga di dalil kan de ci man qala la ilaha illallah mukhlisan lahu dakhala al janna قالوا قالت ma الصحابه ما اخلاصه ما اخلاصها an رسول الله قال ان تحجزه عن محارم الله kan توركن لا اله allah الله تبين gayyu bongo. nga a cin sinni kokoro to in wurar janna na sahabiyo na ha ifa ya bara ngwene boliyano di kaci ngan debici ngan a boliyano ngano amanga nga gwe la lo yuteyo de ya k'a la ila ila laute nga nan ga gwe ila ma amana dina kube na ka ba kin kattu akwai da sai na wallahu ta'ala alam to sadi alfadi hal ho la ila ila guda fadi bongo nga di asilamu kuna fuyu cin kuga te ku dirahin kuku bongo ko wulu imma afuyu gono mikro gono sa afuyu mikro si sigin de denon diga te imma in har kuso di gono ndi o in har kuso su gono wato ngana alfayo gono ndi o ngana alfayo su gono ndi alhari ngana alfayo furu bongo ndi kuka te yala saria no ya wallahi saria na no bine bano ngoy bo kusum ba ngana alfayo no ha sin na dalili foka a cibaka burmu la ilaha illallah ta kudira ko wulu ko buru dorani la ilaha illallah bar zikir نو ذكر كنا متر بيتي واذكر واذكر نفس واذكر واذكر نفسك إيه، واذكر نفسك واذكر في نفسك واذكر في نفسك تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول بالغدو والعصال كتم من نورك ما تشك يا رموه نورك ما جا بينكنا دون الجهر من القول هي إيه، كويتنا ما سجين دي زا كداري سريع irkwe ma ce ka yara kuna domin dumi asirno nan norkwe bini bada no kan ni nan norkwe bini wani ifa nan nga wulu har ko bafu doran na ko bafu cutan na anahima ya nindi jawab kalba tutuno anahima ba cen cen ibada no zikir no ka borga tin nan norko bini to alfafo nga hayu ka ha kaci mete boro teni nan we mo huna hunu ka mushkila fosu guna kuna hunu ka bar hunu henno alho hay guda fari nga yi e ko ana zemina kakaci ifo ya bara he kan bar tilas we borga a futeriya no futeriya di kuna ngwe ga kwa to e kalba to ase he kan bate un huni mo bori ngano man hakiyu be ama hakiyu be ma hakina se no kuna hakiyu di dono na wayacin kuna aguna haki kuna ma ŋmarani ma tafe ma no kanu kando ka bakani yi ko zaka ayo kurin yi ko zaka an su ko bofu mun guna kati ma akwai din mun takatase eno amuna dini an kan mena gunu makulan nara a cuyo na he ka himan nan ngari kulpai ba ho ngunde mo takiri irkwe mo irkwe dia jingari masuna mo jingari mure na he ka himan nan ngari to nga bine e kan jin kya se gorne an goro e kan kya se kan kir kwe sabu ante de a ba hunu no de na de na no hini asini hinan an hunu ata ba nya a ba ba can ka de na no hini ana himan ku da ku kula na kwe sabu dumi de a gono kana higi gina ka haki ri a gano nyan na ba amma da higi ka ni haru hakiya beri kapta nyan na ba mai de hakiyu ka bara no hakiyuna to hakiyu duka barno haki bar dimi kano hukukul mushtaraka guno hakiyu ka no kuru margu ya kuna no n'o kuri ahima wa ta kerse karkanan ba kunna hakimore hakiyu ka bar mushtaraka ngano ma beran ma jirmana man jirmani no kuru wa cer jirmani wasu don na cere kena tufaji fa ma wo o cenji faman wo wasu na nogar kasina kuna ngadi magono dia hakino kano kulpe cere gana hangadi na n ha a ya bara ga tila teriya kuna teriya kuna za n baci taniyu habu na gbegbe ka guno ana bar tila wi borga amma no gor kasne bu wuri ga na ga su ka ta bar tila wi borga ana bara ga tila war ka bara ga tila ngano in nci ni di na irkwe do kamme wani hakiyu ci ni an su ce ka ana bene bate o an afutun nan sai ci ni di ya haki beeri no aka ga na na amma gbegbe ka ba teriya gbe churu barno ihsanan minha ihsanan minha buriya ne no ka huna doka ante no gork sema bori suka kan ngadi zakaci abon wajib bintim ba fu da kanga kana na tenga ngaga tanno ngadi anaka te din bayan gbe zan nyase no eh, nin doka me doka me ya e irin yi kaka kwe na irkwe tamfo kaci nga o ibada nga gu ibada te nga irkwe kwe be se he kahima nga ku kar zaka amma sitancin kahini nga nga matali fote irkwe sabu yukuna to de nga tali te more nga nga sudu kasa goro mane nga bena madi kasara nga bena masara baji ngal bon kuna no ngono nga la kar su kani amma nga sa nga kai tuba ko ne kanan nga ka de nin di alfa ri hamburo ni yanze se shetan di kango ko ti di borkuri ago na shetan nan bi ha ka banga ba ago na shetan nan debi wallahi nga ba ago na amma nga mane tira tuba nga mane tuba mbire be ka hay mane tuba mane tuba aga nar ko ki se inna e, e, kaki na shetan lakum adu fattakhizuhu aduwa kaki shetan bano sai no ibere wa koton na ibe tere di de ifono akoto na beten school diara binte madi na gurge e kan nufino hay kana ndiya sitan gwe kana ncin ni kada makuna mahon mambo cheni e kan nufin na ya to nga ha kacin ngari gun ka burbu te ke man sari na zanga ya e agono ngano istighfar ma bayani astaghfirullah alazim astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ma astaghfirullah mo den den bo fuki no astaghfirullah anchiya astaghfirullah moga ta ko yara ko e tuba kan tuba ka bar ka yedi a ci bi kan na tuba sarti ku bani dubi da tuba sarti gun tuba sarti na annadam ala mafat bon ma dadun bai te na hay kan ta bisadi dai ta hay ka bor ko dadun na te nara na himan maci in ye ka ye ka ku kate ifa ga nan don dadun bai te in ki dadun be anate kan bina ni da tuba sarti ya yana ku ga nan da bi kilse at-tauba annadam kaji tuba de darun bi ngana tuba de de darun bi na wurun tuba kuna tuba ba gune no ya in lura de mace kan na istighfar bayani sahin kante gordo kan bara sabo di kante di mene mama wonna sabo di son kuma masa sigar non don hangan tuba kanam war kayum baran sigari hanyu man pastere ka ni nan lama sunna pastere dan kin ngoy bona sigar dina bajino no don n'o ngam tuba baji hamini man pastere tan asambure fono no gor kadi no gor ni no no windi che haran ka to zinaga ma asambure di nan ko ne no asambure di no de no gor no ko ne ma asambure di kwe nan ko kwen chobugu nan wazi do de ya hayu ka bara alfa ci de din bam tuba mate hayu ka bara sabo di do yu mamorun na mastik fara bayani kamorun na sabo do dir kwe ba indu indu ase safar no ya ngari bine ngano istighfar di istighfar kal na ten dum mari karu kala mo istighfar fo ka ande bina no mal se sayyidul istighfar istighfar kul bongo ngon makko den ko ka kan ngade ngad bon macin kate اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت to iri yanzu fo ceregu ku hano eh, manga ciba da yi borgon qur'an tilawoyi kuna agona nungo ka din ton sujada din sujada di ifonci ilbo tutuma gon kan na nabi yono da sujada di subhana rabbiyal ala ka ta jingal sujada sai dinga na ta cin ngano borote mari kan te ngano maki sajada wajhi lilladhi khalaqahu fasawwarahu fa ahsana suwara fa saqqa sam'ahu wa bashara فتبارك الله أحسن الخالقين أفونا دي غادي كونسي ماتش اللهم أكتب لي بها عندك أجرا ودع عني بها وزرا واجعلها دي واجعلها لي عندك زهرا فتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام اللهم اكتب biha inda eh, ka أجرا wajen عني بها وزرا واجعلها لي عندك زهرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام da ka mari kan batena hin kawo kuna war kan duwa ka za ku raburi da ya in ba makarin hin kan hayo te in odiyo di te ku ga yiti ku ga yiti ku kan hayo hantun da france no man dangile no man na ka duwa ku ga yiti yiti insha Allah dun bara ne kuna ka irba duwaka ka kin seno ya adi tama iri ha hayu ka nsamarse akur peino ya iri mare he kar do adidi iri ke man lada ka guna e, kuna he kar dera kuna ke mar kosu he fokal bin du de ku bal ke man mu afaka no ka man gam katar ka terse dere bi ba be yu cheni na shaitan iri ke ku biri ma edalle tabatan he ka de no ma bal lu no kul hanfani kuna he foka de ya ba ba tarsi iri ke ku ma sono no hangi mo ma arabin ti wazaka beten na no yanzu kasim za niger to irkwe ku ma sai ku ta rahama ganna اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين وارحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب